الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو قلا بحديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لأكو قوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya dubbe da 14 ga watan 4 shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya jikansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a wannan unguwa ta lafi bayan gidan man dinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan Allah ya sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a jiya mun yi bayanai da suke da alaka da abu biyu da itikafi da kuma muhimmancin abin da ya shafi lailatul qadri a idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar lahadi akwai wata makaranta sunanta miss abinu umair unguwar yarima so makarantar ɗaya daga cikin yan uwa malam alkilu kusa da asibitin hilal insha Allah za mu wa mata karatu a makarantar kamar karfe goma sha ɗaya da izinin Allah aka muna gayyatar mutane karatu zuwa wannan makarantar insha Allah fakar makalla ko san mai to bismillah ranar lahadi zaki iya yi maganan cewa mace ba za ta karanta ƙur'ani ba ko ba za ta ɗauka ba duka hadi ne na malamai gaskiya ƙur'ani babu bambancin shi da aya biyar da dukan shi nan mun faɗa muku cewa farkon abin da Allah ya fara saukarwa ayoyi guda biyar ikra ismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram abin da Allah ya sauka a lokacin sunan sa qur'ani so saboda haka za ta yi sallar ne dai ba zai yi ba ta yi saboda nasi ya zo cewa ba za ta yi sallah ba wannan shine wallahu a'lam muna da ya aka shiga gano ɗan duwaɗi kama shi aka yi ne ko ku a irin jita-jitar da mutane ke bazawa zuwa zuwa ƙirƙirin labarin ƙarya a yada da kan mutum so a malamai sun yi magana akan idan fasikancin mutum ya riga da bayyana saboda cire shakka sai a haƙura a wanda wannan dabi'un bai bayyana da shi ba akwai abubuwa da dama da mutane suke yi wanda laifi ne amma ba kowa ba ne yake halatto laifi ne don abin da limamai suke yi ga limami zai ja mutane sallah wandansa ko alkyabbar da yasa tana jan ƙasa shi ma babban laifi ne an fahimta Allah ya sa mu dace mu je to wallahi babu sai dai sallolin ne da aka sani wanda suna ta tabbatar da cewa ana yi da haka ku guji irin littattafan da za ku dinga gani ana rubuta da wata sallah ta musamman a ce raka'a ta farko za ki karanta ulhuwan lawan kafa kaza raka'a ta biyu za ki karanta izaja a nasarullahi kafa kaza duk wannan kafa kafa ku rabu da shi wani ne kawai ya samu lokaci ya rubuta littafi yana neman kuɗi ya wahalar da mutane kuma jiya a nan gurin mun muku bayani cewa mutum gara ya je masallacin da za a yi sallah a na tsako da adadin raka'o'in ba shi da yawa da ki je masallacin da za a yi sallah raka'a ɗari amma raka'a ɗari marasa amfanin da abin da ya kamata a ce an yi a cikin sallah ba a yi ba wannan shine wallahu a'lam nan kuma tana kuma da ita hankali mata wanda zai abin da bazan su za su da alheri ba su aiki amma idan sun abu na kusa ne su kan faɗa to kin ji kun ji wata ta ce a ja hankalin kuma dama na daga cikin matsalar bisa annabi ya faɗi cewa mata da dama za su samu matsala a lahira daga ciki ya ce tasfurna da ashira suna cewa alherin da mazajen su ke musu annabi ya ce akwai wacce da za ka ɗauki tsawon lokaci kana kyautata mata wata rana in magana ta haɗa ku tana iya kallon ka ta ce tun da kake a rayuwarta mai ka taɓa mata ba ka taɓa mata komai ba so ku gane cewa ko Allah alaƙarsa da bayi ta cewa ila in shakartu wallahi sai kun gode ne sannan zan ƙara muku amma wala in kafartum in ne muku ni'ima kuka butulce to ku sani cewa inna azabi Allah yake azabata tana da tsanani da haka manzo Allah ya bada ka'idar saman sana ilaikum ma'rufan wanda ya muku abu mai kyau kuma yi masa mukafa'a tunda ba za ku iya wa mazajin mukafa'a ba ku yaba musu ku musu addu'a ta alkhairi akan abin da suka yi muku akwai abin da ake ce masa azwajil misali yanzu wanda maza da mata suke nema ya kamata ku gane inda bangaren namiji ne ba wannan matar inda ga bangaren mace ce ba wannan namiji. mace ta ce tana son mijin da zai zamanto ya cika ɗari bisa ɗari bai da matsala ta kowane ɓangare wallahi ba wannan namiji kuma daina lalibi ba za a samu wallahi ba shi ko da ku mutum kina hango shi da alamar malanta a matsayinsa na ɗan adam in kika zo dole sai kin same shi da kasawa da gajiyawa ta wani ɓangare don allah dama ya ki kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai wannan shine abin da kwanan nan wani ɗalibi ne ya bani mamaki ya turo yana so zai aure amma kalan matar da yake cewa in nemo mai za ta yi wahalar samu wallahi mu je ta gaba to wannan matsala ce da malamai suka saɓani mutum yana iya yi babu matsala matsala ce da aka abin nan a kanta mutum yana iya yi je yi sallar tarawu ya je yi ta hajji ɗin ba ne mu je ta hargi ɗin ne ya halatta mana ya da kake shan ne yawa ba a sha kamar yadda kuka san ya halatta idan kuna girki ɗanɗana ku ji gishiri ya ji ko magi ya ji an gane kuma yadda ya halatta in kika zo yin alwala ba kuna sa ruwa ku kuskura baki ba ruwan kuna haɗiya ko fitar da shi rubi idan kika sa ruwan a bakin ki kina jin tsin ruwan ko ba ta ji ai kina iya gane ruwan ruwan daɗi ne ko ruwan zabi ko ba a ganewa ba iya kasta baki ba in kin sa ki kuskure zubar da shi kike shi kawai da abin da ya shiga baki cikin watan ramadana inda iyakarsa baki bai wuce ba wannan babu matsala asalin kalman asiwaku da malamai suke magana sun ce asiwaku shine abin da ake amfani da shi a tsarkake bakin shi ake ce masa asiwaki an gane wadaka ko buroshi ne za a amfani da shi ko itace ko mami wanda za a amfani da shi ya kawo tsarkin baki to ana kiransa aswaki wadaka wannan babu laifi babu matsala ana iya ainihin wato ana iya yi Allah ya samu dace shi ce nan ko to maji suratul bayyana a ba a ran ma magama suratul kadir kuma sai a tafi da kariya ku baya za ka koma ne بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة

suratul bayyana wannan surar alaƙarta da surar da ta gabace ta da dace wasu ta fuska guda hudu fuska ta farko shine <clears throat> ta haddasa suratul qadri al-lailatin azima suratul qadri ta yi magana akan wani irin dare wanda yake babba wanda wannan dare babba din nazala fihi kitabun azimun wani irin littafi babba isauka ala nabiyin karimin akan kuma wani annabi mai karamci surar da ta gabata wacce muka yi magana waje a suratul bayyana to Allah na gama ta sai biyo da suratul bayyana to bayyana asar hadal kitab don ta bayanin tasirin wannan littafin da Allah ya saukar da wannan annabin da yake da wannan girman kanar bayyinatan wa dilalatan li ahli ta'a sai zamanto hujja ce bayyananniya ga waɗanda suke ma'abuta ɗa'a ne wa wailan wasu buran sannan kuma surar za ta zamanto wato matsala ce da halaka da azaba da ahalin ma'asiya ga ma'abuta saɓan Allah ke sa maka sha maimaitawa a nan gudun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina cewa wal ƙura'anu hujjatun laka au alaika fuska ta biyu an na suratul bayyana waƙi'atu wannan sura ta bayyana da zamu karanta ta auku mawqi al-illati bima qablaha ma'aukuwar dalili akan surar da ta gabaje ta ka annahu lamma qala subhanahu kamar lokacin da Allah ya ce inna anzalnahu ila anti lima unzil dan me aka saukar da alqur'ani faqila siyaqati li annahu lam yakul alladhina kafaru saboda kafirai ba su kasance ba suna saɓani a kan kafircinsu ko suna kan abin da suke na kafircinsu hatta ta a ciye humul bayyana har sai lokacin da shirya ta zo musu wa huwa rasulullahi sallallahu alaihi sallama shine manzon Allah wa huwa rasulun min Allah yatlu suhufan wani irin manzo daga wajen Allah yana karanta musu wani littafi wanda yake mai tsarki wannan littafin kuma da yake karantawa mai tsarki da ba shine littafin da surar da ta gabata ta ce an saukar shine inna anzalnahu fi lailatul qadri fuska ta uku har suratul bayyina bil hadisi anil bayyina sura ta bayyina wannan da na makaranta an bude ta za ta yi bayani akan hujja التي تحقق السعادة لمن فك عن الكفر wanda duk wani mutum da kuka ga ya samu arziki duniya da lahira to sai ya zamanto ya kubuta daga kafirci na mushrikai da ahlul kitabi saboda sababin wannan sannan sai aka cika suratul qadri allati sabaqat hadhihi sura wacce ta gabaci wannan surar da fadin Allah ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr والسلام قلنا الذي حل في هذه الليله amincin da ke sauka cikin daren lailatul qadri salamun shamilun yashmalu aidan ma nazala ala muhammadi ya kunshi aminci ne da ya kunshi abinda aka saukar wa manzon Allah min kitabin samawi na littafin sama wata shari'ar rabbani da kuma abinda Allah ke shar'antawa ya da'u ila salamatul bashariyati wa sa'adatiha wanda yake nuna yadda dan adam zai zauna lafiya da yadda zai kubuta wanda jiya anan mun faɗa mun ce babban dalili da bala'i da ya jefa duniya cikin matsala ta ke zaunawa lafiya shine saba ma annabawan Allah subhanahu wata'ala shi ya hana duniya ainihin wato zaman lafiya mun sha yin bayani shi akwai abin da za ku ga Allah ya ce dan adam kada ya to asali ma wani abin ana cewa kada ya yi ne saboda shi din in yi don cutuwa zai shi sa aka kika da yi amma za ku ga a ce dan adam kada yi abin da in yi cutuwa zai amma sai yayi wannan shine mushkilar dan adam fuska ta hudu Allah subhanahu Ta'ala, ya ambata a cikin suratul qadri ya ambaci saukar da alqur'ani ya ambaci wakilin suna shine zamiri yace inna anzalnahu fi lailatul qadri bai faɗi wato bi ambace shi ba kai tsaye mai isaukar ɗin ya ce inna an hu ya ka amfani da wakilin suna sannan sai a wannan surar wa bayyana ma an zala hufi suratul bayyana sai yi bayanin abin da ya aiko da wanda aka saukarwa a cikin suratul bayyana sai ya kace rasulun min Allah ya tilu sufin mutahara fi kutubun qayyima wannan surar ta bayyana an buɗe ta da wato rashin kafirai su kwanci kansu daga kafirci akan abin da suke cikinsu na ɓata da tafiya akan hanya wajen shirya cewa ba za su iya kwanci kansu ba daga ɓata kawai dole sai ta hanyar abin da yake na hujja wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah wanda aka saukar masa sannan aka cika wannan sura da bayanin hairiya na wanda ya lizinci hanyar da Allah ke aiko annabawa da shi da abin da Allah maɗaukakin sarki yake musu tattali na lada mai girma sai Allah subhanahu wa ta'ala ice lam yakun alladhina kafaru a tafsirin suratul lam yakun to yadda zamu ga malam ibnu kasir ya kawo anan yace tafsirin suratul lam yakun ana ce mata suratul bayyana sannan ana ce mata suratul lam yakun wa wannan sura ce madaniya an anas bin malik qala yake cewa qala rasulullah li ubay bin ka'ab annabi ya ce ma ubay dan kabu wata rana inna allah amadani an aqra'a alayka Allah ya mun umarni cewa in kira ka in karanta maka lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi qala sai ubay ka'ab yace wa sammani laka yanzu na kai matsayin da ni da kaina har Allah yana iya kiran sunana a ce ai kira ni a karanta min Qur'ani qala na amsi manzo Allah ya ce masa eh ka kai wannan matsayin fa baka sai ubay ibn ka'ab ne kuka shi yasa yana daga cikin mutanen da manzo Allah ya ce a karbi Qur'ani a gurin su shi ubay ibn ka'ab da aka makarantu na tafsiri da annabi ya bar duniya makarantu ne dama guda uku akwai ɗaya a makka akwai ɗaya a madina sannan akwai ɗaya a iraki ta makka babban malaminta shi ne abdullahi Ɗan abbas ta madina babban malaminta shi ne ubayy bin ka sannan ta ta iraki babban malaminta shi ne abdullahi Ɗan masu'udu duk wani da kuka ga cikin tabi'ai ya fito a matsayin babban malamin tafsiri to daga waɗannan makarantun guda uku ya fito su kuma waɗannan makarantun guda uku ɗaliban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah sai yace lam yakun alladhina kafaru kafirai ummatin ya tashi zai fassara sai ce alladhina kafaru wayanda suke kafirai ne min ahlul kitabi na ahlul kitabi yahudu da nasara wal mushrikina da mushrikan da suke da alaka da motar gunki to lam yakun munfakina ba su gushe ba suna kan abin da suke kai na bata hatta ta atiyahumul bayyana haske da hujja ta zo musu daga wajen Allah subhanahu wata'ala hujjan nan kuwa Allah sai ya faɗe shi yake rasulun min wani dan sako daga gurin Allah ya tilo kan yana karanta musu wasu fallayen takardu mutahhara wanda aka tsarkake fiha a cikinta akwai kutubu akwai a hukunce-hukunce ƙayyama waɗanda suke masu ƙima Allah ya ce wa ma tafarraƙar lazina fita ba. amma waɗanda aka ba su littafi ba su rarrabu ba illa min ba da ma ja'adhumul bayyana sai da wannan hujjar ta zo musu daga gurin Allah wa ma umiru Allah ya ce ba umarce su ba illa li Allah a mukulisi na din sai dan su bauta ma Allah kuma su tsarkake addini ga Allah shi shi kaɗai hunafa'a suna masu karkata ga bautawa Allah da barin shirka wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yutu zakata su bada zakka wa dalika dinul qayyim wannan shine addinin da yake mai kike wanda Allah subhanahu wata'ala yake so Limamu bin kafir yace amma ahlul kitabi fahumul yahud wan nasara idan kuka da an ce ahlul kitabi a Qur'ani wani lokaci ko ya dauki yahudu wani lokaci ko ya ɗauki nasara wani lokaci ko ya haɗa su su duka guda biyu su ake kira ahalul kitabi wal mushrikuna in kuma aka kira mushrikai abadatul awsan wan nirani wanda suke bautar gumaka da kuma wuta min al arab wal adami larabawa da wanda ba balarabi ba duk duniya mutane guda biyu ne daga balarabi shi wanda ba balarabi ba to ko farin fata ne in dai ba balarabe ba ne to sunansa ba a jami kar a dinga muku dodorudu kun san da rubutun da muke amfani da shi a nan kasar hausa ana ce masa rubutun a jamuku to duk rubutun da kuka gani a duniya ana yi in dai ba rubutun larabci ba ne sunansa shi ma rubutun a jami rena ma mutane wayo kawai aka yi yawwa to shi ne malam yake cewa lam yakunu fakki ne ani tahina ba su kasance ba suna kan abin da suke kai hatta ya tabayyana lahumul haqqu har sai da gaskiya i bayyana gare su hatta humul bayyana ay hadha alquran har sai da wannan alqur'anin izo da wanda izo da alqur'anin ولهذا قال تعالى سبود هكني ألا سيتي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ثم فسر البينة بقوله سنة الله سيفسر بينات عند فأسى سيتي رسول من الله ولن أنسى قودك ودن الله يتلون بإتكاء تامس صوفا مطهرا يعني محمدا وما يتلوه من القرآن العظيم أنا نفن شيني من ذا الله صلى الله عليه وسلم da abin da yake karantawa na littafin Allah mai girma alladhi huwa muktatabun fil mala'il a'la wanda wannan alƙur'anin an riga an rubuta shi a cikin taron mala'iku fi sufin mutaharatin a cikin fallayen takaddu masu tsarki wannan shi ce ka kaulihi kamar faɗin Allah da ce fi sufin mukarrama a cikin wasu fallayen takaddu wanda aka karrama marfu'atin mutahhara wanda aka ɗaga daraja su inda suke masu tsarki da aidi safara a hannun mala'iku na Allah jakadu kiraman barara masu karanci masu nagarta masu da'a ga Allah to wato shine abin da ake nufi da rasulun ya Allah yatlu sufan mutahhara fiha kutubun qayyima wa qawluhu ta'ala fiha kutubun qayyima yace qala ibn jarir ay fi sufil mutahharati a cikin wayannan fallayen takardun masu tsarki kutubun min kutubillahi qayyimatu akwai littattafai na littattafan Allah masu tsarki masu kima shine adilatun mustaqima wacce take madaidaiciya laysa fiha un babu kuskure ta tare da ita la'annaha min indillahi saboda ga wajen Allah subhanahu wata'ala take qala qatadatu qatada iti rasulun min Allah yatlu sufan mutahhara yadhkuru Qur'ana. Allah yana ambata alkur'ani bi ahsaniz zikri da ambato mafi kyau wa yusni alaihi Allah yana yaban alkur'ani bi ahsaniz sana'i da mafi kyawun yabo wa qala ibn zaid yace fiha kutubun qayyima shine mustaqimatun mu'tadilatu a ciki akwai littattafan da suke madaidaita wa qawluhu ta'ala wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba wanda aka ba su littafi ba su rarrabu ba illan ba ma ja'atuhumul bayyana sai da shirya ta zo musu daga wajen Allah subhanahu ta'ala Allah yake cewa a malam yace ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah da yace wala takunu kallabina tafarraqu kakku zaman to kaman inda suka rarrabu waqtalafu kuma suka yi saɓani kuma ba su rarrabu suka yi saɓani ba min a ma ja'atuhumul bayyinatu sai da shari'a ta zo musu daga wajen Allah wa ula'ika lahum azabun azim wa'annan Allah yake suna da azaba wacce take babba a wajen Allah subhanahu wata'ala rarrabuwan kan al'umman musulmi bala'i ne masifa ce matsala ce wannan yake sa idan al'ummar musulmi kanta yana rabe abin da ya kamata a ce ta yi ba za ta iya yi ba shi yasa ko ga Allah da ya tashi komai ɗaya-ɗaya dinga samana saboda kada a dinga yin saɓani yanzu da ya ce a yi azumi wani wata ya zaɓa ya ce azumi ba ramadan ba idan ramadan ɗin ya zo masu kuɗi ne za su ko masu mulki ko talaka ko kowa da kowa kun taɓa jin an ce muku an waye gari ana saɓani wasu na ganin cewa ai a watan shawwal ya kamata a yi azumin nan wasu na ganin a sha'aba ne duk duniya an haɗu cewa ba a yin azumi sai a wani wata sai a ramadan Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya ce a je aikin haji a ina ya ce a je aikin haji a makka babar kowa ya a garinsu ba in dutse ne ba akwai duwatsu ba da ma'anan safa in gangare ne ai kowa ba zai rasa wani gangare da zai hau dutse bai gangaro ya ce nan shine safa nan shine marwa ya gangara amma Allah sai bai yarda ba sannan ya zaɓi watannin aikin hajji cewa alhajju ashhurun ma'lumat watannin aikin hajji sanannu ne da ya ce a je aikin hajji kowa ya san maka ake zuwa aikin hajji ko da ya tashi sannan ya zaɓa wa al'ummar musulmi al'ibla ƙwaya ɗaya duk musulmin duniya ina ne al'ibla su ka'aba ba su da saɓani wajen wannan sannan annabi nawa aka aiko mana daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan littafi nawa aka aiko daya shine wannan Qur'anin ne da muke magana sannan kalmar da za a shiga musulunci da ita duk duniya kalma nawa ce ake shiga musulunci da ita daya ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi yasa saboda kan al'ummar musulmi ya haɗu za ku ga ranar arfa aka yadda cewa kaya iri ila a sa kuwa ya sa fararen kaya ku sannan a cikin kiran kalma iri ɗaya ita ce labbaika Allahumma labbaika to mai ifaru a aiko da littafi ɗaya sannan annabi ɗaya kalmar da za a shiga musulunci ƙwaya ɗaya sannan alƙibla ɗaya sannan kuma a hatta watan da za a azumi ɗaya amma mai ya faru tare da haka al'ummar take ta saba ne wasu mutane ne su yadda su bar addini yadda Allah ya aiko shi sai basu ba yanzu kuna zaune a kan teburi ana cin abinci lafiya da sai kika ga wata ta duka ta damƙo tsakuwa ta zo ta zuba abincin sai kuma kika magana sai ta ce ai abin za a yi ki ci gaban ki ita ba ta ci gaba kuma a kwano ɗaya ke ci Allah ta lalata abincin ko bata lalata ta lalata matsalar shine babu babban bala'i a musulunci irin waɗannan in bid'a annabi yayi shekara da uku ya karantar da addini ya koma zuwa ga Allah yan bid'an nan sai suka zo suka ga cewa a'a ai annabi bai iya ba domin dama daga cikin asasi na bida'a shine akwai rena Allah da manzon Allah yanzu sallar asuba raka'a nawa ake ba bi ba idan mutum izo ya tsara ya uku Allah bai su haka in yi ɗaya bai su nawa aka ce to biyun nan ake bukata a dare da wuni sallar farilla nawa Allah ya wajabta ba guda biyar ba to sai wata ta ce ai ita tana da cikakken lokaci yanzu ta ƙara wa kanta sallah guda biyar a dare da wuni sallah goma za ka dinga yi da ma'anan kuma sallah ta farilla wannan biyar din da ta ƙara wa kanta ta yi overdose a addini allah zai bukata ko ta yi to sai aka samu yan kwaya a addini sai suka shigo suna kai ta overdose a cikin addini sai suka shigo da addinin matsala wani abin sai su ɗauko shi sai su kara da sunan imali san ahalul baiti wani abin imali da sunan san waliyai wani abin in ma da sunan san manzan Allah ka ce masa abin ba daidai ba ne su ce a tafau Allah ya kashe su kai ɗin nan maƙin manzan Allah ne tare da cewa ba yadda za a yi a zo a kawo bid'a to sai kun ga an kashe wata sunna ta manzan Allah sannan ake kawo bid'a ta zauna gudu yanzu idan an gama sallar farilla ana gama sallah asali akwai zikirorin da annabi ya karanta da ya ce shi ne astagfirullah astagfirullah astagfirullah sau nawa sau uku allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalal wal ikram allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ire iren wa'annan azkar din ku to su ake amma masallata in da an gama sallah an waibu maimakon si na annabi sai ka ga an koma kafa kafa sai a ce a kawo ina a ce na kafa goma sha ɗaya ko ɗaya ba kai ba sai a sake cewa a kawo idan ja a kafa sha ɗaya da walidan walidu to nan in ka ce masa a'a wannan abin da ake a nan gurin ba daidai ba ne ga wanda annabi ya ce a yi wani ne ke ce to yanzu kana bakin ciki a mai iyaye addu'a ya ce a kawo ƙulhuwallahu hadiya ko hadaya ne zuwa ga walidan walidanmu an ka ce ba daidai ba ne sai ce a'a Allah ya kashe shi kai ɗan nan yanzu ya fahimci ɗan kai ɗan nan makiyin Allah ne mai laifin ƙulhuwar lahu to wannan ita ce babban matsalar da 'yan bida'a suka shigo da shi cikin addini suka lalata addini kowane irin abu yana da muhalli yana da lokacin shi yanzu duk yadda salatin annabi yake da lada da muhimmanci idan kika zo za ki yi sallah in kika yi takbiratul ihram kika kabbara me za ki karanta ba fatiha ba sai kika karanta fatiha sai kika karanta salatin annabi da Allah wannan sallar Allah zai karba shin salatin annabi ne ba ke kuku a'a yanzu nan kin karanta shi inda bai kamata ki karanta shi ba komai yana da ni to irin wannan ne in bid'a suke shigowa da shi sai su ya matsa addini in kace a'a ga daidai kana kokarin ka fahimtar da mutane sai su ce Allah ya kashe su kai dinnan sun gano makiyin Allah da makiyin annabi sai a haɗa ka rikici a haɗa ka rigima da mutane da haka suka budu suka ɓata addini suka yi ta shigo da abubuwa cikin addini tun da ku an shigo da abubuwa cikin addini wasu kuma sun tsaya sun ce dole a yi addini yadda annabi ya zo da shi daga gurin Allah wasu kuma sun ce a'a ai ba dole ba ko annabi bai yi abu ba sannan ko bai ce a yi ba dan dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen malamai alƙaulu manzan Allah ya magana akan abu ya fi ƙarfi sama da alfi'ilu aiki shi yasa wanda suke cewa an yi magana ke annabi zai ba su gane cewa ba ita kaɗai ba ce hujja a'a shi da bai yi ba ya ce a yi in bai yi ba kuma ya ce a yi cewansa a ita ma hujja ce wani lokaci cewan annaba a yi abu ya mafi zama hujja sama da a ce annabi ya aikin da kan shi a wajen malamai to da haka suka duk suka bata addini suka shigo da mutane masifa da bala'in da kuke gani yanzu har addinin musulunci ya lalace har yadda in kai ka zo kace sai an tsaya an yi addini yadda yake to kai sai ka zama baku cikin mutane yanzu ai sallah tana zuwa ku sai wata mijinta ya kawo mata ce idan ta riga ta gama mai yanzu mai ake bukata ta sa kun ga daga cikin abin da zai samiya ta kammala akwai gishiri akwai magi ko maimakon ta zuba gishiri da magi a miyar ga mijin ya gayyato abokan shi yana ganin zai fita kunya na a ci abinci sai ta je sai ta ɗibo sai ta haɗa ta rigima da jahilai inda mutane ba karatu suke ba wannan yana daga ciki ta shi yasa za ku ga je madina tsakanin ausu da Kazari kuka daina rigima fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari ta hanyar ni'imar da Allah ya muku kuka zama ɗan uwan juna sai yake musu wa kuntum ala shafa hufratin minan nari ba kuna gefen rami abin da ya rage shine ku fada wuta kawai a an qadakum minha sai Allah in tsamo ku daga fadawa wutar ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka Allah yake muku bayanan ayoyinsa dan ku samu shiriya to sai Allah ya ce wal takum minkum ummatu to dole cikin ku a samu wata jama'a da ya da'una ila alkhairi za ta tashi ta kira mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun sai Allah ya zo kan wannan ayar sai ce wala takunu kal ladina tafarraqu ku wannan al'umma ta manzan Allah ku zama kamo inda suka yi saɓani suka rarrabu kuma ba su yi saɓani suka rarrabu ba sai bayan da shirya ta zo musu daga gurin Allah to a lokacin sai Allah ya ce wa ula'ika lahum azabun azim to wayannan su suke da azaba wacce take mai girma in ji Allah subhanahu wata'ala wanda wannan sabanin ne yake sawa a wani guri saboda dabbanci da sokanci wanda ke zaune a zamfara ba zai gane me nake magana ba wadda jiha ce da casa'in da tara cikin ɗari musulmi ne amma wasu guraren da ku ga ana zaune da musulmi da wanda ba musulmi ba sai ku ga saboda saɓanin da ke tsakanin musulmin suna kallo a gabansu za a afka wasu ya su kama hannun sai ai ba ruwansu ai dama su ma ba shiri suke yi da su ba to sai makiyan sun gama da wa'ancan idan sun zira musu ido sun rage aiki kai da ka koma gefe ka ce babu ruwan ka wasu hanyoyin ku da an ce rana ɗaya wanda ba musulmi ba sun tara musulmi lokaci ɗaya mutum talatin sun yanka shi kenan kuma daga har yanzu magana da ake kenan sannan ragowar musulmin ba abin da za su iya yi yanzu tun da aka ce an yi irin wa'annan kishe-kishen ba sallama in roƙi Allah a kan shi ya roƙi Allah a kan abu guda biyu Allah ya karɓa na ukun nan daga cikin abin da annabi ya roƙa yake kada Allah ya sa rigima tsakanin al'ummarsa da sabani Allah ya ce a wannan kan ban maka ba kuna ganewa da da annabi ya roƙi abu bi Allah ya mai daga ciki yace kada Allah ya hallaka ta da fari na gaba daya fari shine damuna ta yi a saukar da ruwa ya kamata a noma abin da za a ci sai an yi shuka sai Allah ya rike ruwa abin da aka shuka na abincin kuma ya bushe wanda kila wanda yake dan cikin gari ne ba zai gane in an ce fari ba kawai aka tsallake aka wuce yawa amma mu da yake mun zauna kauye wayannan yarukan ana faɗa muna ganewa idan an faɗa wannan shine fari sai ya zamanto abincin da aka noma na waccan damunar an cinye shi kuma abincin da aka shuka na wannan damunar Allah subhanahu wa ta'ala ya busar da shi ta hanyar riƙe ruwan sama za ku ga galibi in an yi irin wannan to ana shiga matsala to annabi ya ce na roƙi Allah kada al'umma ta duk duniya yi mata haka shi yasa in an samu wannan matsalar wataƙila a zamfara Allah ya riƙe ruwan sama sai ku ga wasu da ragowar jihohin ba za a samu wannan matsalar ba a ce amma al'umma fari na gaba ɗaya duk duniya ta samu wannan matsalar ana Allah ya ce ya roƙi Allah ya yi masa haka Allah ya ce na maka haka sannan na biyu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada Allah ya hallaka al'ummar shi da nitsewa ta ruwa irin yadda ya wa mutanen annabi Nuhu domin su da suka fusata Allah da Allah ya ce kaddabar qablahum qawmun amma nuhin fa bu abdana wa qalu wasu wasjud da suka karyata annabi Nuhu suka dinga buga mai tsawa suka ce mahaukaci ne ya daga hannu ya addu'a fa da rabbahu anni maghlubun ya yace Allah an fa karfi na ka kawo mun agaji to daga nan ne Allah yace fa fatahna abwaabas samaa'i mun munhamir Allah yace duk wata ƙofa ta sama ta ruwa ta buɗe, wa fajjarna al-ardu uyunan fattaqa al-ma'u ala amrin kada qadir aka ce ita kuma ƙasa duk wani ido da shi da take da shi na ruwa ta ce ana yin haka shine sai ga ruwa sama da ƙasa ya zaman to Allah ya hallaka duniyar da ruwa gaba daya to sai manzo Allah ya ce ya roki Allah kada Allah ya sa a yi ruwan da Allah zai hallaka duniya gaba ɗaya kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Nuhu Allah ya ce kuma na yi maka to da aka zo na uku ne ya ce yana roƙon Allah kada Allah ya sanya saɓani da rikici tsakanin al'ummar shi Allah ya ce wannan kan ba maka ba gashi nan yasa dukkan mun faɗa muku limaman nan in kuka cire sai na bakar shi kaɗai rashin lafiya ya mutu amma sai na umar har masallaci ya kaba ka kashe shi sai na usman kashe shi a sai sai na ali kashe shi a sai don za a kashe wannan wa kuma ya rage rigingimu da fitintinu da masifa da bala'i tun annabi ya bar duniya ko wata fa bai yi ba a ƙasa aka samu wasu suka kuffuce daga addinin cikin waɗanda suka fita da addinin da mace as-saja at-taglabiyya a lokacin da annabi ko wata ɗaya ba bai yi da kwanciya a kabari ba ta zo ta ce ita ma annabi ya ce kuma ta kafa rindina kuma ta samu mabiya yanzu idan annabi zai bar duniya ko wata ɗaya bai yi da komawa zuwa ga Allah ba mace ta zo ta ce ita ma annabi ya ce kuma ta kafa rindina ta samu mabiya yanzu yau tsakanin mu da manna Allah sama da shekara dubu ta ya kuke tsammanin yanzu duk abin da mutum ya zo da shi na shiririta ba zai samu mabiya ba eh wallahi ɗan inda zai fito yanzu yace ni ne ɗan da kuka sani la'ananne wanda Allah ya koro daga aljanna kuma ni ne sababin fitowar ku billahi allazi la ilaha illa wasu 'yan samu inda sai sun bi shi mu a Kaduna an taɓa samu sai ta sani yanzu ba an ce idan Ramadan ya zo ba ana daura shedanu wallahi ana cewa an ga watan shawar sai gashi sun taru a bayan gari wasu je za su taro babban uga da aka daure kuma musulmi ne Allah ya kiyaye to da haka bakin ba da ma a ƙamar Allah alaihim al-hujjaj bayan Allah ya tsaye masa da hujjoji wa bayyanati da bayyanoni tafarraqu sai suka rarrabu wa talafu suka saƙani allazi aradahu Allah min kutubihim cikin abinda Allah ya so su yi saɓani na littattafan su wa talafu ikhtilafan kathira suka yi saɓani saɓani mai yawa kama ja a fil hadisi kuma yadda zo cikin hadisi cewa innal yahuda talafu ala ihda wa saba'ina firqa yahuda sun kakkasu gida saba'in da ɗaya wa innan nasara talafu ala sinti wa na firka. nasara sun rabu gida saba'in da biyu manzo Allah yake wasa taftari ummatu ala salasin wa na firka. wannan al'ummar ita ma za ta kasu gida saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida duka sun kama hanyar wuta saba'in da biyu sai kwaya ɗaya ƙalu wa manhum ya rasulallahi suwaye manzan Allah ya ce ma ana alaihi wa ashabi Wannan suke kan abin da nake kai da ni da sabaina daga duk wanda ya zo muku da wani abu ya addini ne to ku tambaye shi da Allah da annaba akan wannan abin suke wannan na daga cikin alhaddul fasil tsakanin ahli sunna da yan bid'a yasa ko qur'ani ne ba mai yadda a fassara shi ba sai gwargwadon yadda ɗaliban manzan Allah suka fahimci ƙur'anin haka muka yadda a fassara shi amma in bida kawai sai ga mutum ya ji ya kwaso yaye yaye yi eh, wata fassara da ko sahabban annabi wasu san da ita ba kuma in duniyan nan da gaskiya ta yaya za a ci wani ya gane wani abu na ilimi wanda sahabbai ba su gane a wajen malamin su annabi Muhammad ba akwai malamin da ya kai shi ne to tun da ba malamin da ya kai shi dole a sallama ɗaliban annabi sun fi ɗaliban kowa ba kuma wanda ya sai zo ya da'awar cewa ga wani abu na addini ya gano amma ɗaliban da suke karatu a gaban annabi ba su gane ba ba zai taɓa yiwa ba wannan shi ne wa ƙauluhu ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ba umarce su ba sai dan su bauta ma Allah kuma su tsarkake addini ga Allah ɗin. wannan malam ibnu kasir ce ta qaulihi wa ma arsalna min ba mu taɓa aiko wani manzo gabaninka ba illa nuhi ilaihi fati sai mun masa wahayi ce annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani abun bauta da gaskiya an ba Allah ba abauta wa Allah shi shi kaɗai har a haɗa shi da kuwa. wallahi ko ki tafi da haƙƙin kuwa a lahira a kuke kuskure ki tafi da haƙƙin Allah kin haɗa shi da wani wajen bauta kina tafiya da wannan haƙƙin to kin shiga rigimar da ba wanda kuma zai iya warware shi shine wadda ka shirka babban lamari ne babban abu ne wale hada kala saboda haka ne Allah ya ce huna fa'a ai mutahannifi na ani shirki ila tauhidi suna masu karkacewa daga shirka da Allah zuwa ga tauhidi a kaɗi ta Allah da bauta shi kaɗi ka ƙaurihi ta'ala kamar faɗin Allah da ya ce wala ƙad ba su na fi kulli ummatar rasulan mun aiko da manzo cikin kowace al'umma yana cewa an ibudullaha ku bauta wa Allah waje ta ne butsagu a nisanci ɗagutu duk littattafan da ko ga Allah ya saukar a doron ƙasa wallahi saboda wannan dalilin Allah ya saukar da littattafan duk annabin da kuka ji Allah ya aiko wallahi babban aikin da Allah ya aiko shi kawai yana so ne ya haɗa mutane alaƙa da Allah ta yadda bayan su yadda cewa su bauta ma Allah shi kaɗai kar su haɗa shi da kuwa. asalin annaba ba wai suna zuwa bane don su faɗawa mutane akwai Allah dan fitirar dan adam ta yadda cewa ma akwai Allah shi yasa kafiran maka da annabi ya taso a cikin su zaku qur'ani na cewa la in sa'altahu inda zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda waye ya halitta sammai da kasa zasu ba annaba amsa zasu ce Allah ne amma rigimar da ake da su wa za a bautawa nan ne inda annabi yake da rigima da su wanda haka dan adam bai buƙatar wai ka sanar da shi ko ɗan adam ya yi musu ya ce bai yadda da Allah ba to musu ne na mukabara akwai abin da za ka musa ka ce ƙarya ne amma zuciyarka na faɗa maka gaskiya ne irin musun su fir'auna gashi ya ce Allah ne amma ƙur'ani ya tabbatar da cewa waje hadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa urwa sun musa amma Allah yake ran su ƙarya take ta tabbatar da cewa abinda suke musu su kansu ƙarfin hali kawai suke suna musawa to wannan shine وقد تقدم تقرير الحنيف يا جماعه da tabbatar da me ake nufa da al-hanif fi suratul an'am bima agana an i'adati huna ya wadatu ba za mu sake maimaitawa ba nan. to ikhlasi bauta ma Allah shi kai kar a haɗa shi da kowa daka shi yasa za ku ga a munasabar ayyuwar watar lailatul qadr nan goma karshe annabi yake cewa wa sabal kin yi dan neman lada a gurin Allah amma wallahi in ba dan Allah kika je yi ba to kin bata ma kanki lokaci gara wacce ta kwanta ta yi baccin ta ba ta yi komai ba ko ba komai ba kowane zunubi shi matsalar yin aiki ba dan Allah ba ba wai in ka yi a kyale ka ba cewa je ka kasha sha wahala ba ka da lada a'a muddin mutum ya kuskure aiki ba dan Allah ba bayan Allah bai karba ba kuma sai ya mai azaba gobe alkiyama shine babban matsalar yin aiki ba dan Allah ba to haka sai ya zamanto wa yuqimu as-salata wa hiya ashrafu ibadatil badani su tsaye da sallah ita ce mafificin aikin da gangar jikin dan adam za ta yi sallah sannan wa da zakata su ba da zakka wa hiya al-insanu ila wal mahawi shine kyautatawa zuwa ga talaka waɗanda suke suna da buƙata Allah ya haɗa tsakanin sallah da zakka a ƙur'ani sama da guri hamsin idan ya faɗi sallah sai ya faɗi zakka sallah tana da alaƙa da haƙƙin Allah zakka tana da alaƙa da haƙƙin bayan Allah da yawa za ku ga Allah ya ba su kuɗi amma ba sa iya zakka wallahi yana cikin ababe guda uku Abdullahi dan Abbas ya ce duk wanda ya tsaya idan bai yadda ya ɗaya ba to ɗayan ma ya riƙe Allah bai da bukata sai ya yadda zai ɗaya idan mutum ya ce zai ba Allah ba zai bi manzon Allah ba to bin da zai wa Allah Allah bai da bukata sai ya yadda ya bi manzon Allah shi yasa yake hada su fi cewa Laha wa atiqur rasula haka nan idan mutum yana da iyaye yace zai gode ma Allah ba zai gode ma iyayen shi ba godiyar da zai ma Allah Allah bai da bukata tunda Allah ne ya hada yake anashkur li wal walidayka ilayya al-masir haka nan kina da kuɗi kici zaki sallah amma lokacin zakka yake haƙin Allah wallahi sallama Allah bai da bukata sai ran da kike yadda zaki ba da zakka kuma duk wanda yake da kuɗi yake fitar da haƙƙin Allah billahi lazi dama wannan lazim ne a lahira sai ya biya mutane wannan ita ce babban mushkila ita ce babban matsala a lahira sai an biya wani akwai wanda za ka ga sanawa mutane mugunta a nan ƙasa sunan misalin da muka bayar sai ku ga nawa ne yanzu za a ce muku an zo maganan zakka wani in ya kira masu lissafi ya ce a lissafa an aka gama lissafa sai ce wallahi shi ne ba zai ibada wannan kudin ba wallahi sai ya bayar a lahira kuma fa wannan fa abinda aka ce mutum ibayar fa dan faɗi tsarkake dukiyarsa ne yanzu dan Allah in ba Allah ba waye zai ba dan adam arziki a ce dan shekara ta yi ka kasa arzikin gida arba'in ka ba da ɗaya kan talatin da tara amma ɗan adam da ya ce kulika halu'a ne yana da muguwan baƙar ruwa shi yasa idan masahu sharu zuwa wa idan masahu alkhairu manu'a to ɗayan ma ɗan adam yana ganin kai wallahi ba zai iya ba yasa da yawa za ka ga lokaci yi su kila malamai sai a zo a lissafi wani sai an lissafa abin da zai ce wallahi shi kan ba zai iya ba sai dai ya siyo tirelan shinkafa ya siyo tirelan wake a ah, masara da ta gero ya zo akwai don to asali kuɗi ya kamata ya ba mutane ya fitar da su daga talauci ko wani kuɗin mutane da ya kamata ya ba mutane sai ya gina islamiyya da shi ko wani sai ya ɗauka ya gina masallaci da shi a'a yana ganin da ya ɗauki kuɗin ya ba wasu su amfana da shi wallahi ba zai so ba a gina kuɗin ba a gina masallaci da kuɗin zakkan mutane ba a gina islamiyya da kudin zaton mutane duk wanda ke so ya bajinta wajen gina masallaci to ya cire kudinsa nashi ya gina masallaci da su wanda ke so ya bajinta ya cire kudin shi ya je ya gina islamiyya da su amma ba kudin mutane ma wannan tana ɗaya daga cikin hanyoyi na fobati da tinki da musulunci ya kama yanzu masu kudin musan dawo mafi yawanci ba a yin zakka sai a wani wata eh ramadan kuma kuskure ne a'a ya danganta wani wata ka samu kuɗi ya kai nisabi dalilin nesa ba aka ce a cire zakka ba don ya zama ko tana ɗaya daga cikin hanya a musulunci na yaƙi da talauci shi yasa ga aka yarda cewa a musulunci idan mutum yana da kuɗin da ya kamata ya ba da zaka yanzu da a ce akwai gwamnati tana aiki ta musulunci da gaske yanzu a jihar zamfara duk wani mutum da yake da kuɗi to akwai wal na alaiha wanda za su yi aiki a kan kuɗi kawai su shi ne aikin da za su yi a shekara za su lissafa abin da ya mallaka a rayuwar shi da sun zo kan dukiyar kawai sai su kasa arba'in sai su ɗauki ɗaya sai su mai talatin da ta. shi kenan kawai wannan kuɗin shi za a sarrafa zuwa wajen taimakon mutane in ko ya ba mutane wahala to abin da ya kamata a yi shi ne a raba kuɗinsa gida biyu a ɗauki rabi jiban an ce mai an zo za a cire da kai ce bai yadda ba dan Allah in ana wa mutane haka za a zauna lafiya ko ba za a zauna to yanzu idan kika samu kuɗi a wannan wata na Ramadan ya kai nisabi to za a jira sai ya kai shekara idan ya kai shekara to yanzu ya isa zakka haka nan idan wata a cikin ku ta samu kuɗi ita kuma a shawwal to a shawwal za ta fitar da zakka idan wata ta samu kuɗi a cikin sha'aban ba shi bane kafin Ramadan to a ciki za ta fitar da zaka wani wata ne bayan shawwal ba sai zulhijja ba in wata ta samu kuɗi ya kai da nisabi a zulƙada ku to a ciki ne za ta fitar da zaka kenan idan ya zamanto kowane wata akwai masu kuɗin da suke fitar da zaka da Allah kuɗi zai dinga yawata tsakanin talaka ko zai dinga yawata ba shi yasa Allah ya ce kai la yakula dulatin bainal ya iminku saboda kada kuɗin ba a so ya zamanto yana circulating tsakanin mawadata kawai kama yanzu duk an tattare yanzu masu kuɗin mafi yawanci man ce duka ba ba za ka ga wani abu na zarta na kuɗi yana wulkita ba daga ramadana sai ramadana kawai so da wannan abin kuskure ne ya ka wadarika dinul qayyim tsayin al millatu al qa'ima al adila aw al addinin da yake mai kake shi ne ainihin wato wannan wa qad firin kathirun a imma aimma daga cikin malami sun kafa hujja kan zuhuri wa shafi'i bi hadhihi al karima ala anna amal akan cewa aikin da dan adam yake dakhilatun fil imani sun shiga cikin imani inda amma kumanta malami sun ce imani yana da nunin guda biyar na farko bakin ki ya faɗa abu na biyu zuciyarki ta kudirce abin da baki ya faɗa na uku gabanki su tashi su aiki da abin da bakin ki ya faɗa ki ta kudirce na hudu imani yana karuwa in ana ma Allah ta'a na biyar imani yana raguwa idan ana saban Allah wannan shine to da haka sai ya zamanto yin sallah da ba da zakka suna daga cikin aikin da dan adam yana yin sa yana karuwa in kuma aka yi baya da su aka ki imani yana samun matsala wale hada ƙala saboda haka ne sai Allah ya ce wa ma umiru ba umarce su ba illa liya abudullah a mukarisi na lahuddina ko na fa'a wa yuqimu salata wa ofis zakata wa zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kake Allah ka samu kan addini mai kake abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ke yi ba mamaki watakila gobe mu rufe karatun nan eh ba gobe ba eh eh ba a samar ta yi ba ma masu yi marufa karatun nan gobe eh daga kwanajen jina abu ne <laughs> eh eh rana mai haduwa to za a yi mai eh to kowa da sa ta alheri Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro Allah na tsoro na shari Allah ka tsare mu da shi na alheri kuma Allah ka sada mu da shi Allah ka sa muna cikin wa'inda za a inta a wannan watan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين